sunana tijani jibrin garba sana'an da nike yi suna da yawa na iya gyaran wuta na iya gyaran electronics ina tuki ina tukin mota na iya tuka karamin mota da babban mota duka na iya ina ina makaranta yanzu a makaranta ba aikin da nike yi ne yana rike ne a makaranta ba odo ana ina da wanda suna sponsorin na amma sana'o'in nan yan kankananan nan su ne sukan ban kaman pocket money haka da waɗansu kudin cefane sannan bancin haka ba duka ne nike yi ba domin ba lokaci aiki yana mana yawa bisa ga yanayin makarantar da muke so amma mostly wanda sana'an da yana ɗan ban kudi a nan shine idan za a yi tafiya sai a zuwa ɗauke ni ni ne in tuka mutanen in je dawo kaman contract sai mu shirya su biya ni to wancan yana taimaka mun sosai a makaranta to da su da mijo wan sai ɗan kankananan gyara da na san ba da su ɗauki mun lokaci da yawa ba domin aikin makaranta yana da yawa to wancan su ne na ɗan yi na samu ɗan kuɗi na kashewa to tun da dai kana samun kuɗin shiga kana da account a banki ko kuma ka san hanyar banki kana ajiya ina da account a banki ba amma ba lalle na sana'an da nake yi ba dalili shine sana'an suna zuwa kaman contract yau za ka samu zai iya doki tsawon lokaci kafin wani ya zo so kafin wancan lokacin kudin da kana da shi ma ka yi amfani da su wani lokaci ma sai na nema kudi a wani wuri domin biyan bukata amma account dai kam ina da shi to amma yanzu a yanzu tunda dai ba wai takamaiman sana'a kake da shi ba a iya cewa ka tara kudin da kila kana ga kamar za ka amfana da shi ya zama maka da amfani sosai kamar yanzu dai ba wani kudi da na tara tunda kana matashi me kake ganin kamar gwamnati ya kamata ta taimaka ma matasa domin su rike kansu to wannan kam yana tambayan ya kyau abu na farko kowanda dalibi yana son ya kare samu aiki domin an kare akan je bautan kasa a kare ya kamata ka kare ka tabbata ba za ka jira wani biya bukatanka ba to yanzu nan tsoron shine akwai graduate da yawa wanda na sani sun kare makaranta ba aiki so idan gwamnati za ta iya ta bude hanyoyin sana'o'i da mutum zai kare ya tafi aiki kamar yanzu akwai faculties da na sani waɗansu zai su yi aiki su ce ba kamfanin da suna irin aikin da su sun yi sai su zo na. waɗansu kuma su yi makarantar aikin da za su je su yi daban da abin da suka karanta domin abin da sun karanta ba aiki da ya je daidai da profession nasu so idan gwamnati za ta duba university samu menene ake karantawa sai ta fito da sana'o'i da kowa da kowa da in ya kare zai samu aiki ya san cewa zai samu aiki a can zai taimaka mana sosai shawara na zuwa gare su shine mutum ya duba me yake so ya zama a rayuwa sannan ya tambaya ya samu waɗansu da za su ba shawara A kan yanda zai zama abin nan da yake so ya zama wancan zai taimaka domin yanzu zaki ji wani ya ce ina so in zama loya a baki yana zama baya yin komi bai sanya yana ya zama loya ba bai san cewa zai je makaranta ya yi karatu ya kare ya je law school kafin so ya kamata a wayar da kan jama'a gwamnati su dinga tura jama'a musamman zuwa kauyuka domin matasan kauyuka yawanci ba su samun information ba su jin rediyo su aikin gona kawai so a dinga tura masu wayar da kan jama'a zuwa wuraren nan a zuwa gaya masu in kana so ka zama abu kaza ga hanyoyin da za ka bi wancan zai taimaka sosai